هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 29 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 442 wanda ya daidai da sha uku ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2021 ko? to ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Mundhiri rahimahullah in ba ku manta ba muna cikin kitabu qira'atul qur'an da littafin mun faru bayani dangane da babi mai kwadaitarwa ga sabawa da karatun al al-qur'ani da kuma kyautata sauti yan an za a karanta Al-Ƙur'ani. mun yi hadisai ɗaya biyu uku hudu biyar mun yi hadisi biyar ko yau za mu tashi na shidda cikin babin hadisin bara'u ɗan azib wa anil bara ibn azibin radiyallahu anhu ma ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zayyinul ƙur'ani bi aswatikum rawahu abu dawud wa nasai wa ibn majah qala al rahima rahimahullah ma'anahu zayyanu aswatakum bil qur'an za fassarahu ghayru wahidin min a'immatil hadith <clears throat> wa za'amu annahu min babil maqalubi kama qalu araltun naqata alal haud ay aradtul hauda alal naqa wa ka qawlihim idza dala'ati shi'ra wastawal udu alal hirba ai istawatil hirba wa alal udu thumma uh, thumma rawa bi isnadihi an shu'ba thumma ruwiya bi isnadihi an shu'ba qala nahani ayyub an uhadditha zayyana alqur'ana bi aswatikum qala warawahu ma'amarun an mansurin an ɗalaha faƙaddama al’aswata alal ƙur'an wa huwa sahihu akhbarnahu muhammadu na hashimin haddasana dabari an abdurrazzak an ba'ana ma'amar an mansurin an ɗalaha an abdurrahman bin ausaja an albara'i radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala zayyanu aswatakum bil qur'an wal ma'ana ashgilu aswatakum bil qur'an wala hajubihi wal hajubihi wattakhidhuhu sha'aran wa zinatan intaha ci gaba dai da kawo hadisai masu kwadaitar da musulmi dangane da sabawa da karatun qur'ani kuma ‘yan an ka zo karatunsa a kyautata sauti wurin karatun ya ce an karɓi wannan hadisin ne daga bara'u ɗan azibir da allah tabbata gare su da bara'u da mahaifinsa azib duk sahabbai ne shi bara'u ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bara'u da hausa ba shi ne ake kira baro ba baro ko su ce bara'u ko su ce baro eh? to an karɓo daga bara'u shi bara'u ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce zayyanul qur'ana bi aswatikum ku ƙawace alqur'ani da saututtukan ku kawace alqur'ani da saututtukan rawahu abu dawud da imam abu dawud da ya rawaito shi wannan sa'i da imam an-nasa'i ibn majah da ibn majah kuma hadisin ma hadisi ne sahihi me ma'anar ku kawaci qur'ani da saututtukan ku wato sadda duk za ku karanta Alƙur'ani a gyara sauti a karanta da sauti mai kyawo mai daɗi, ta yadda kowane ke saurare zai ji daɗin karatun kada a yi karatun Alƙur'ani garas garas kamar an zuba ma saniya kara tana tamna babu kimci duk wanda zai karatu kowa kowa ya san irin muryar da Allah ya bashi to a yi ƙoƙari in za karatun ƙur'ani ka gyara muryar a karanta da sauci mai daɗi ya ce ƙalal khattabi wani babban malami imamul khattabi Allah shi mishi rahama ya ce ma'anahu ma'anar wannan hadisin zayyanu aswatakum bil qur'an ku kawace saututtukan ku da alqur'ani yanzu ka gani kamar yadda ya zo cikin hadisin ya ce zayyanul ƙur'ani bi aswatikum ku ƙawace ƙur'ani da saututtukanku sai haɗabi ya ce ma'anar wannan ku ƙawace saututtukanku da alƙur'ani in za a karatun alƙur'ani ƙur'anin ake ƙawacewa ko sauti eh wanne ne cikinsu ake ƙawacewa don yanzu mun samu rawayoyi guda biyu mabambanta wannan na cewa ku kawace alkur'ani da saututtukan ku wannan na cewa ku kawace saututtukan ku da alkur'ani duk dai kuna karatun qur'ani ko to yan an ka zo karatun qur'ani qur'ana ake kawacewa ko sauti ake kawacewa sauti ake kawacewa ma dalla kaga sautin zaka kawacewa don karatun alkur'ani eh to amma da ya zo cikin ƙura sai ya ce ku ƙawace alƙur'ani ya yi kama alƙur'ani ake ƙawacewa wurin sautin amma ga haƙiƙani sauti ake ƙawacewa wurin karatun alƙur'ani don akwai ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sautal hasana yazidul qur'ana husnan sauti mai kyau yana ƙara mu qur'ani kyau kaga ashe kenan qur'ani ake kawacewa ko sauti sauti ga ne sauti ake kawacewa sauti shi za a gyarawa wurin karatun qur'ani domin karatun yayi dadi ina fatar kun fahimta to sai yace haka za fassarahu gairu wahidin min a'immatil hadith imam al-khattabi ne ke magana rahimahullahu yace kamar hakan ga ba mutum guda ba da cikin malamma hadisi sun ka fassara wannan hadisin zayyinul qur'ana bi aswatikum ma'ana zayyinu aswatakum bil qur'ani wa za'amu su malamma hadisin da na fassara sun ka ce za'ama bi ma'ana qala za'amu ai qalu sun ka ce annahu min babil maqalubi wannan hadisi ya zo babin abinda malamman eh, larabci ke kira maqalub ko ko malaman hadisi suke kira al-maqallub ina fatar kun fahimta me maqallubi sai a gabatar da wata ga jumla ga yadda magana take cikin jumla amma sai a gabatar da wani harafi ko wata kalma kafin wata yanzu kaga abin da yake zayyanu aswatakum bil qur'ani to amma sai an kace zayyinul qur'ana bi aswatikum kaga to shine inqilabin dama ayin kilabi juyarwa ko madalla kama kalu kamar yadda larabawa ke cewa araltun naqata alal haud na gitta taguwa akan kwami me kwami kun san kwami abinda ake zuba ma bisashe ruwa su sha bisashe ko raƙumma ko shanu da da ice ake yinsa sai ya shi kamar jirgin ruwa misali amma bai girman jirgin ruwa ba to ciki aka zuba musu ruwa shine kwami shine haud asalin haud tabki amma nan ba tabki ba kwami wanda ake yi a wanda ake zuba mu bisa shi ruwa to larabawa suna cewa araltun naqata alal haud na gitta taguwa ta ga kwami domin ta sha ruwa kenan ko amma ma'ana ce ga hakika ni ai araltul haud alal naqa na gitta kwamin ruwa ga taguwa in za a ba taguwa ruwa taguwa aka gittawa ga kwamin ruwan ko ko kwamin ruwan aka gitta ma taguwa kwami aka gitta ma taguwa amma da larabci in sun ka tayi sai su yi inqilabi maimakon araltul hawla na gitta kwamin ruwa Allah na kaga taguwa domin ta sha sai a ce araltul naqata na gitta taguwa alal hawda akan kwami wannan shine inqilabi misalin inqilabi da yace to abin da ya faru ga hadisin kenan wa ka kuma kamar fadar su su larabawa suna cewa da la'ati shi'ira, idan tauraro wannan da ake kira shi'ira ta bullo wasta wal kuma icce yadda ya daita alal ya akan mashi hirba wani mashi ne wanda ake sa ma icce icce dan guntu kasan mashi yana da tsawo ko to wannan tsinin irin tsinin mashi amma za a yi mai kusuwa to ba karfe za a sa mai na mashi gaba ɗaya ba a icce za a soka iccen kuma dan guntu haka ma haka shi ne hirba kun fahimta to sai ya ce kamar maganar laraba wasta wal'udu icce ya daidaita alal hirba akan dan mashi ai istawatil hirba mashi ya daidaita alal udu akan icce da iccen da mashiwa ake sawa cikin wani mashi ake sawa cikin icce to sai su ce istawatil udu alal hirba icce ya daidaita hmm icce ya daidaita akan mashi alhali ga yadda magana take akan inqilabi ga hakikanin magana kamata ya ce istawatil hirba wa alal udi dai mun fahimci inqilabi ko to shine imam al khatabi rahimahullah cikin mashahurin littafin sa ma'alimus sunan yace wannan hadisin zayyinul qur'ani bi aswatikum akwai inqilabi asali nai zayyano aswatakum ne bil qur'ani ina fatar kun fahimta fahimtar sa kenan da shi da wasu malamai yace haka za fassarahu gairu wahidin min ayyatil hadith ko to yace da shi da wasu malamai haka sun ka fassara amma shi ko imamul albani da wasu malamai suna ganin ba haka yake ba hadisin dai a bashi wanda yake ina fatar kun fahimta thumma ruwaya sannan an ka ruwaito bi isnadi da isnadin wannan hadisin an shu'ba daga shu'ba ibn shu'ba shu'ba ko qala shu'ba ya ce nahani ayyub ayyuba malami na ya hane ni an uhaddasa in ba da labarin wannan hadisin akan yadda yazo zayyinul qur'ani bi aswatikum ba haka yazo ba ga nasti zayyana alqur'ani bi aswatikum to malami na yace in zan fada hadisin ka in fade shi haka nan in ce kaka in ce zayyanu aswatakum bil qur'ani qala yace warawahu ma'amarun ma'amar ma ya ruwaito shi an mansurin daga mansur an talha shi ko ya karbo daga talha fa qaddama al aswata al qur'ani ya ɗalha sai ya gabatar da sauti akan Qur'ani, ma'ana sai ya ce zayyinul aswata bil qur'ani kaga ya gabatar da al aswata akan qur'ani wa huwa sahihu imam al khattabi yace wannan kuma shine ingantaccen zance akhbarnahu muhammad ibn hashim muhammad ibn hashim ma ya bamu labari haddathana dabari ba ya'un bace ba'un ce ba'un da fataha dabari حدثنا الدبري عن عبد الرزاق أنبأنا مأمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال duk da hadisin bara'u cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce zayyanu aswatakum bil qur'ani ga wata riwaya kaga sai an ka fara gabatar da al aswat gabanin al qur'ani sabanin riwaya farko zayyanu al qur'ani bi aswatikum muna tare wal ma'ana to me ma'anar wannan hadisin da akwai inqilabi ciki na in ma babu in makalubi ne in ma ba makalubi bane me ma'ana tai yace wal ma'ana abinda an ma'anar wannan hadisin ashgilu aswatakum bil qur'an ku shagaltar da saututtukan ku da alqur'ani kullun ya zan babu komi ga bakin ku illa karatun qur'ani shi akku shagaltar da kullun himmaku ta zan karatun alqur'ani Walhajubihi, bihi sannan kuma ku yi magana da shi kullum magana ku karatun qur'ani ce ka wattakhadhu shi'aran ku riki karatun alqur'ani ya zama muku kamar dabi'a zinatan da kuma kawa in zaune kake ba ga ganin in mutum ya riki abu dabi'a ko zaune yake sai shi yake yi to kuma da qur'ani haka nan shi an ma'ana intaha wannan magana ta kare a takeice dai wannan hadisi hadisi ne sahihi kaga yana nuna mana mi cewa mu yi kokari in za a karatu yi kokari a daga karatun Qur'ani sannan in za a karatu ne kuma a karanta shi da sauci mai kyau a kyautata sauci wurin karatun al to kyawun sauti kai sauti irin na Larabawa ba shine kyawun kyawun sauti ba kyawun sauti shine ka karanta shi da tajwidi yi murya irin ta larabawa amma babu tajwidi babu biya ka'idoji na karatu har yanzu karatunka bai kyau ba muna tare amma ko da Allah bai baka murya irin ta larabawa mai zaƙi ba in dai ka karanta shi akan ƙa'ida ta tajwidi yadda ake karatunsa karatunka ya yi kyau ina fatar kun fahimta don haka matakin farko na karanta alƙur'ani da sauti mai kyau shine koyon tajwidi dan aka koyi tajwidi kuma ya an ka zo karatu a dabbaka hukunci hukuncin tajwidi wurin karatu domin da yawa masu karantawa amma in sun zo masu koyon tajwidi sun san ilimin tajwidi gwargwado amma in sun zo karatun kuma sai ka iskan makamar ba su karanci tajwidin ba ba su sa hukunce-hukuncin tajwidi ga karatunsu wannan shi ne ma'anar maganar Allah dunkulalla da ya ce tilil qur'ana tartila ka jeranta karatun alƙura'ani daki-daki ma'ana ka karanta shi da tajwidi da sauti mai kyau kuma cikin natsuwa ba tare da garaje ko sauri ba ba a sauri wurin karatun qur'ani ina fatar kun fahimta to Allah ya shirya da mu sai hadisi na gaba yace wa ruwaya an sa'id ibn wa waqas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu inna hadha alqur'ana nazala bi huznin fa'iza ƙara'atu muhu fabuku fa'illamta buku fata ba kau, Kuma wata gannau bihi فمن لم yataganna بالقران فليس منا رواه ابن ماجه hadisi na gaba yace waruwaya sai ya bude shi da siga ta tamridi don yayi ma ishara da hadisin yana da matsala kuma haka yake hadisin yana da matsala hadisi ne da ifi yace an ruwaito wannan hadisin daga sa'ad dan abu waqas yarda Allah tabbata gare shi sa'adu ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa inna hadhal qur'ana lalle wannan alqur'ani nazala ya sauko ne bi huzunin da damuwa me ma'ana huzunin bakin ciki damuwa ya sauko ne da damuwa wace irin damuwa to sai an ka ce nan ba damuwa ta haƙiƙani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ne alqur'ani ya sauko ne da natsuwa da tawali'u cikin natsuwa wanda an natsaccin mutum za ka gane kamar cikin damuwa yake eh saboda kamun kansa da natsuwarsa da tawali'unsa sai ga kamar akwai wani abu da ke damunsa ba abin da ke sai illa tsoron Allah tawali'u ne na Allah to shine huzunin nan ba bakin ciki na hakika ne ba ba bakin ciki tare da Qur'ani musamman ma da hadisi bai inganta ba to shi ne ya ce ina haɗa alƙur'an lalle wannan alƙur'ani na zalabi husna ya sauko ne da to bari mu fassara ya sauko ne da tawali'u ya sauko ne da ƙanƙan da kai me ma'anar wannan ana sun mai karatun alƙur'ani ya zan mutum mai tawali'u mai ƙanƙan da kai wanda in ka gan shi sai ka ɗauka cikin damuwa ke, alhali ba damuwa ce ta damun wani abu ba a ƙanƙan da kai ne da tawali'u ran Allah muna tare sai ya ce fai za mu don haka in za ku karanta shi fanku ku yi kuka ya aka karanta ƙura'ani a yi kuka ita ce ɗabi'a ta bayan allah na gari manzon allah sallallahu alaihi sallama an cewa in yana sallah yana karatun ƙura'ani muna jin sautin kuka ga zuciyarsa kamar tukunya ta zaɓarɓako irin sautin da tukunya ke in ta zaɓarɓako in tukunya ta kai boiling point ta zaɓarɓako yaya take yi tana bududun bududun ko to muna jin irin wannan sauti ga zuciyar manzo Allah min albuka ina kuka saboda kukan mi na tsoron Allah to me ke sa in ana karatun Qur'ani ai tsoron Allah ai kuka saboda dokoki ne ya ku bayan Allah dokoki ne kakkoyi kaza kuma doka ta daga wurin wanda bai kamata ya bada doka a saba ba shine ubangiji to kada ku yi kaza kada ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai ya zanga ka dumu-dumu abubuwan nan da Allah ya ce kada ya cikin ƙura'ani kana yi kuma ga ya ka karanta ka kafa maka hujja akwai bukatar kuka ko babu ga abubuwan da Allah ya farlanta a kanka ka karanta ka zan hujja a kan kanka ka karanta cikin ƙura'ani Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce kaza farlan amma kuma kana sako-sako da su to irin wannan tunowa da wannan shi ke sa kuka ina fatar kun fahimta sannan kuma abu na biyu Allah ya yi tanadin azaba ga waɗanda na saba mishi Allah ya yi tanadin rahama ga waɗanda na bi shi shin wai mu ga Allah tana kai mu ga samun rahaman nan ko koyaya sannan in don sabo muna yi muna sabo ko ba mu yi to yan sabon nan Allah zai gafarta mana ko ko za a azabtar da mu to yana cikin abu na biyu kuma da ke sa kuka duk wanda an kace ya ce alkiyama an kasa shi wuta akwai kuka ta da shi ko babu ko ba a sa ka wuta ba ma a yi rabon aljanna duk ɗan aljanna a gargada su ta yi aljanna kai ba da kai ba akwai bukatar kuka gare ko babu to waɗannan yana daga cikin abubuwan da ke sa mutum yana karatun ƙur'ani ya yi kuka to sai an kai rashin sa'a karatun ƙur'ani ɗaya haka baka ma san abin da ka ce ba dokoki na ku yi kaza kada ku yi kaza ka dai karanta ka san baki alif da wasa libisa ya ce a non guda da shadda da wasa libisa ta ce eh, ko ku alif da wasa likasa ya ce i non guda da shadda da wasa libisa ta ce na inna kana iya taswa amma inna a tsina kalkautar baka san me ake nufi ba fasallin lirabbika wani har baka san mi kace ba in na shani aka huwa la'abtar baka san mi kace ba karatun ɗaya da baka zabe da kace ba wannan ana kuka ba kuka don baka sa abin da haka yi ba to shi yasa kamar yadda neman iya karatun ƙur'ani yake wajibi haka neman sanin ma'anoninsa yake wajibi kamar yadda sanin ma'anoninsa yake wajibi haka aiki da dokokin kuma yake wajibi Allah ya taimaka mana to sai ya ce za karatu mu don haka in kuna karatun safafku ku yi kuka fa'in lamtabku in ma ba ku yi kuka ba fata ba kau ku yi kamar kuna yin kuka ku yi alamar masu kuka ma'ana in ma ba ku yi kukan ba na zubar da hawaye to ku dai ta wale. amma bai kamata a samu girman kai kibri ko ujubi ga don mai karatun ƙur'ani ba Shi ne ma'anar wannan hadisun kuma wannan magana ta ƙare sai gaba ta biyu Ya ce, wa tagannau bihi kuma ku yi murya mai kyau game da shi tagannau bihi ku kyautata murya game da shi in za ku karanta shi qur'ani ku kyautata murya ga fassara ta farko famman lam ta bil qur'an domin duk wanda bai kyautata murya ga karatun qur'ani fa laysa minna bai tare da mu in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna me yake nufi ba musulmi bane a'a me yake nufi to duk abinda an ka ce wannan dai bai inganta ba ko to kaddara ma ya inganta da sauran hadisai ko ba wannan ba duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata kaza falaysa minna bai ta da mu me amma ana falaysa minna ya malamai na salaf sun ka fassara falaysa minna ai falaysa min sunnatina ya saba mu sunna cewa falaysa minna ba shi ya nuna ba musulmi bane ya kafirta a'a ya saba mu sunna ina fatar kun fahimta ya saba ma ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya karanta to sai ya ce fa mallam ya taganna bil qur'ani duk wanda bai kyautata sauti ga karatun qur'ani bai rera alqur'ani falaysa minna wannan bai zama da gare mu ma'ana falaysa min sunnatina ya saba mu sunnar mu rawahu ibn majah imamu ibn majah ya rawaito shi kamar yadda nace mu kuma kamar yadda shi ya fi mundhiri ya ishara hadisi hadisi ne da ifi akwai rauni cikin isnadinsa to da ya inganta me yake karantarwa bai inganta ba dai ko to da ya inganta me yake karantarwa yana nuna muna wasu daga cikin ladubban karatun qur'ani ladubban da an kaso mai karatun qur'ani ya ladubbanta da su menene shi tawali'u shine ma'ana an saukar sai da damuwa ma'ana an saukar sai da tawali'u saboda a yi tawali'u mai karatun qur'ani ya zama mai tawali'u in ma sun samu ne ya kuka daga tawali'u sai sai kuka to in ma dai bai kai ga yin kuka na zubar da hawaye ba to don Allah dai a samu tawali'u ga mai karatun Qur'ani ne abin da gaba farko ta hadisin ke karanta ba gaba ta biyu kuma tana nuna wanda zai karanta alqur'ani ya kyautata sauti ya karanta shi da sauti mai kyau Ya ce duk wanda baya kyautata sauti wurin karatun alkur'ani wannan ya saba sunnar fassara farko fassara ta biyu ta su sufyan ibn uyayna yace fa man lam yataganna bil qur'ani duk wanda bai watagannau bihi kuma ku wadatu da shi alqur'ani eh, sufyan ibn uyayna rahimahullah da shi da wasu malamai masu ra'ayi irin nan sai sun ka fassara taganni din nan da istighna'i wadatuwa watagannau bihi kuma ya ku musulmi ku wadatu da alqur'ani in ga qur'ani ku tabbatun ku wannan littafi ku shagala da shi karatunsa ya fi muhimmanci ya fi fa'ida ya fi albarka bisa karatun duk wani littafi da kun kusa da duniya ina fatar kun fahimta ku wadata da shi faman ta ganna bil qur'an duk wanda bai wadata da qur'ani fa laysa minna bai zamo da gare mu ba ko kuma ku wadata in kun karanta alqur'ani to ku roki Allah kada ya zan kuna karatun qur'ani kuna son ya shi hanyar cin abinci ka karanta qur'ani amma kana neman sakayya wa wasu mutane haka sun ka fassara amma dai fassarar farko fassara ta ganni da tahsinu sauti ita ce malamai sun karin jaya Allah ya kara annabi tsira da abinci sai hadisi na gaba yace warwaya an jabira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna min ahsanin nasi sautan bil qur'ani alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah rawahu ibn majah aidan ya ce waruwaya shi ma wannan ya buɗa shi da siga ta tamridi don ya ma ishara yana da matsala eh yana da matsala amma kuma ya samu wani hadisi da ke yi mai shaida akan haka an kace mai sahihul lagairi da duk kaji an ce ma hadisi sahihun lagairi ko hasanul lagairi yana da matsala ko bai da yana da matsala shi ainihin kansa amma albarka kaza dangare ka shan ruwan kasko ko akwai wani hadisi mai kama da shi ko yayi mai mutaba'a ko yayi mai sheda to akan wannan mutaba'a da ya samu sai a hassana shi ko a sahaha shi ko ko akan wannan hadisi mai mai sheda sai a hassana shi ko a sa to amma maimakon a ce mai sahihun ko a ce mai hasanun sai a ce mai sahihul lagairi ko kuma hasanun lagairi na fatar muna tare to ya ce warwaya an jabir radiyallahu anu an ruwaito daga jabir yadda Allah tabbata gare shi qal jabir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce. inna min ahsanin nasi sautan bil lalle daga mafi kyawun mutane ga sauti ga karatun qur'ani ba annabi yayi umarni mai karatun qur'ani ya kyautata sauti ba to mutumin da ya fi kowa daga cikin waɗanda na fi kowa kyautar sauti ga karatun ƙur'ani allazi idza sami'tumuhu ya Shi shine wanda in kun ji shi yana karatun qur'ani hasibtumuhu za ku zace shi yakhsha Allah yana tsoron Allah in ka ji a wani sai ka ji tsikan jikinka na tashi sai ka ji wani imani na shiga cikin zuciyarka to irin wannan karatu shine shine kyautata karatu mutumin da in kun ji shi yana karatu za ku zaci yana tsoron Allah to yana daga cikin kyauta ta karatu rawahu ibn majah amma mai karatun qur'ani garas garas haushi ma zai baka duka ji ya bata qur'ani kaji kaman ma higi qur'ani nan ga hannu ne ya bata littafin ya bata kayan mutane ko ba haka yake ba don kaga shi ma wannan yana nuna mana muhimmancin kyauta ta sauti wurin karatun Kur'ani. ya ce rawa ibn maja a shi ma wannan hadisi irin na ɗazu ne ibn maja ya rawaito shi sai dai wannan sahihun lagairihi ne Allah ya ƙara ma annabi tsira da abinci sai hadisi na ƙarshe cikin wannan babu ya ce wa annabna abi mulaika radiyallahu anhu qala qala ubaidullah ibn yazid na abu lubaba fattaba'nahu hatta da khala baitahu fa dakhalna alai. fa idza rajulun rasul baiti rasul haia. fa idza rajulun rasul baiti wa rasul hay'a yaqul sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu laysa minna na mallamya ta bil qur'an qal fa qultu li ibn abi mulaika ya ba muhammad an ara'aita illam kun hasana saut qal yuhassinhu mastada'a rawahu abu dawuda wal marfu' min fi sahihaini min hadith abi hurairah hadisi na gaba an karbo shi daga ibnu abi mulaika yarda Allah tabbata gare shi koko Allah shi mai rahama domin ibnu abi mulaika ba sahabi bane kaga maimakon radiyallahu anhu sai ya ce rahimahullahu ibnu abi mulaika ya ce qala ubaidullah ibnu abi yazid ubaidullah dan abu yazid ya ce marrabina abu lubaba abu lubaba al'ansari ya shuɗe gare mu abu lubaba shi ne sahabi muna zaune sai abu lubaba sai ya gita gare mu fata ba na sai mun ka biga sahabi annabi dan fita mu kwashe ilimi sai mun ka biyo shi hatta da kala baito an ya shiga gidansa shi abu lubaba fadakhalna ma'ahu fadakhalna alayhi mu mun ka shiga inda yake yaya ake shiga gidan mutum da neman izininsa a karbakan lamu shigo ya ce bismillah bismillah ku shigo mun ka shiga inda yake fai zara rajulun ko da mun ka isa sai mun ka iskan ma wani mutum rasul baiti mai ya mutsaccin gida rasul hai'a mai ya mutsaccin sifa rasu rasasa yan an kace mai ya mutsaccin gida ya za ka misalci gidan gidan da ya gashi nan za ka iskan makilin darni ne da ‘yan bukka haka kakka so ganin shimfiɗar Ga shi nan dai shi ne rathul baiti wa rathul hai'a shi ainihin kai ne kuma siffar tashi ya matsatsa kakka so ganin rigar da yake sai da ita kila dashi ya kai talatin eh? shi ne rathul hai'a jikinsa ba irin nama ba ne da gani kasan mu muna cin abinci da mai da muna wanka da sabulu mu shafa mai ga jiki da walƙiya yanzu inda an ka fito lokacin sanyi wanda bai shafa mai ya jiki nake komawa sai ya huri ya yi burin-burin ƙawahu ne su yi kirci mallan kabiru gombe yace, ce duk wani ɗan ƙadangare na yana samun mafakar siyasa <laughs> eh to shi ne rasasa rasasa bi ma'ana bazaza rashin rashin alfarma ga abu to sai mun ka zo fada khalna alai sai mun ka shiga inda yake fa idza rajulun sai ga wani mutum wani mutum ne na wannan shi sahabin da mun ka biyo Abu Lubaba shine ba wani mutum ne mun ka iskan ba da ba Abu Lubaban dama ba shine sahabin ba muna zaune ya gitto sai mun ka ce mun ta shiga sahabi annabi can mu bi shi mun ka bi shi ya shiga gidansa a karamar Allah mu shigo ce a bismillah ku shigo sai mun ka shiga da mun ka shiga gidan nan falon gidansa ko sitting room inda yake karɓar baki sai mun ka iskan magidan dai gashi nan masha Allah barakallah rasul baiti kenan shi ma bawan Allah Abu Lubaba shi sahabin shi ma gashi nan masha Allah barakallah kakka so ganin jikinsa kakka so ganin tufafin jikinsa muna tare kaga bayan Allah kenan ko to tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la na uluwan fil ardi wala fasada su ba ruwansu da duniya mu koyo in kaga mutum ya yi tagumi yana cikin damuwa wani abu na duniya ne ya rasa amma wani abu na addini ya kubuce maka wannan baka rasa komi ba su ko addini ya kubuce musu ita an damuwa gare su duniya ba su dauke ta komi ba su son ajidin jin dadin su sai an tafi mu ko mu ne ɗan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar tunda ba laifi bane a ba mu nan a ba mu can <laughs> to Allah ya shirya da fa rajulun ko da munka shiga gidan na shi wannan sahabi Abu Lubaba sai munka iskan mai shi Abu Lubaba mutun ne raful hay'a mai ya mutsatsar sifa ya qulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul dama abin da yasa suka biyo shi kenan da ganin sahabi yanzu kana jin magana daga manzon Allah ina fatar kun fahimta sai mun ka ji shi yana cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa laisa min na bai zamo daggare gare mu ba ma'ana laisa min na khalafa na, ya saba ma sunnar mu wane ne mallam ya taganna bil qur'an duk wanda bai kyautata sauti wurin karatun qur'ani duk wanda bai kyautata sauti in ya zo karatun ƙur'ani to wannan ya saba mu sunnar qala yace fa qultu limna abi mulaika wane ne adda qala hmm ubaydullah ibn abi yazid kenan ko sai nace ma ibn abi mulaika ya aba muhammad ko ko shi wanda ya karbo daga ibn abi mulaika sai yace mishi zan ce ya aba muhammad ya baban muhammad <clears throat> ara aita yaya kake gani illa mai kun hasanar sauti to shi ba yanzu an yi umarni annabi ya ce laysa minna man lam yataganna bil qur'ani ba duk wanda bai kyauta sauti wurin karatun qur'ani bai zama tare da mu sai ni ce to yaya kake gani illa mai kuma hasan da sauti in shi mutumin bai zama mai kyawun sauti ba tunda ka san kowa da yadda Allah ya mai sauti ne ko ku saurari kiran sallah wani in yana kiran sallah gashi bakin mutun da guntun hanci fa amma an haka balarabe ne Allah ya bashi sauti irin na larabawa haka wani in yana karatun qur'ani bakin mutum ne amma azu haka su da su ne ko shirin Allah ya bashi murya irin ta larabawa sannan wani in yana karatun in yana kiran sallah azu haka ya gice ke umbo azu haka sani ya ce ke kuka kaga kowa da irin lahaja sautin da Allah ya bashi to nace ya kake gani to in shi mutumin mai karatun qur'anin bai zama mai kyawun sauti ba Ƙala sai yace yuhassinuhu mastata ya dai yi gurgudun iko sai ya kyautata sautin ba Allah shi ya sautukan ba ya san yadda yawa kowa sauti ne duk yadda Allah ya ba sautin kakkace wai sai baki da eh, eh, eh, da gashi irin nawanci ki kice sai ke kitso irin nawanci. Allah bai yi ma murya irin ta laraba ba ka ce sai ka yi murya irin ta laraba a'a duk yadda muryar ka take to yi kokari dai ka kyauta ta taurin karatun qur'ani Allah shi ya yi ma muryar nan kuma Allah baya kuskure rawahu abu dawud da imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisin sai hafizul munzir ya ce wal marfu'u minhu marfu'i na hadisin fi sahihaini yana cikin bukhari da muslim mai hadisi abi huraira ina marfu'i yake cikin hadisin sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa minna man lam yataganna bil qur'ani shine marfu'i to wannan ya zo cikin bukhari da muslim ko daga hadisi abu huraira wannan hadisi hadisi ne sahihi kan gariya me wannan babin na karantar da mu annabi ya zaburar da al'ummar saga yawaita karatu alqur'ani ya zama muna dabi'a kada ka ce karatun ƙur'ani sai lokaci lokaci a ko yaushe sanda duka zama dama karanta Kur'ani. Eh? sannan abu na biyu in an zo karatun alqur'ani a kyautata sauti to Allah shi ba mu ikon yi kuma in mun yi Allah ya karɓa mana sai babi na gaba ya ce a targi mu fi ta suratul fatiha yanzu ya kawo falalar wasu surori da wasu ayoyi na alqur'ani ba mun yi falalar karatun ƙur'ani jumlatan ba to ga wasu surori kuma da annabi ya keɓance faɗa mana falalarsu da wasu ayoyi to sai an ka fara da surar farko wacce ce surar farko cikin surorin ƙur'ani suratul fatiha don me an ka kira ta alfatiha lifta ta kitabi biha saboda ita an ka buɗe ƙur'ani duk inda ka ga ƙur'ani suratul fatiha ta farko baƙara ta biyu eh? to at-targhib fi qira'ati suratul fatiha kwadaitarwa ga karatun suratul fatiha wa ma jaa fi fadliha da kuma abin da zo na falalar suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kwadaitarwa ga karanta da kuma mi afalalar karatunta yace an abi sa'id an abi sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu qala kuntu usalli bil masjidi fada ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falam ujibu thumma ataituhu fa qultu ya rasulullah inni kuntu usalli faqal alam yaqul Allah ta'ala Ista istajibu lillahi wal rasuli akun. Sun da'akum thumma qal law naka suratan hiya a a'zamu suratin fil qur'ani qabla an takhruja min Fa a fa biyadi. bi ma a ranna an na nakhruja qultu ya rasulullah innaka qulta law allamannaka azama suratin fil qur'an qal alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladhi utitu rawahu al-bukhari wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah daga mabudin alkhairi hadisi na farko mai bayani game da falalar eh, suratul fatiha da kuma kwadaitarwa ga karatunta an karɓi wannan hadisin daga abu sa'idin ibn al-mu'alla ya an ka ce abu sa'idin mi zai biyowa baya sai a ce al-khuduri to bayan abu sa'idin al-khuduri akwai wani abu sa'idin abu sa'idin ibn al-mu'alla shi ma sahabi ne an ganci ba hauka ba ne nace an ganci ba hauka ba ne an abi sa'id an abi sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu qala an karbo daga abu sa'id wani sabon ango ne yazo da yana muna rigima ina cewa kada akai ta a bari sai rana ba ta yau <laughs> so Allah ya bada zaman lafiya an abi sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisin daga abu sa'id ibn al-mu'alla yarda Allah tabbata gare shi ma sahabi ne Ala ya ce kuntu usalli bil masjid na kasance ina sallah a masallaci wani masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fada ani rasulullahi sai manzo Allah ya kira ni falam ujibu ban karba mishi ba saboda me saboda sallah nake yi kuma kun san an hana magana cikin sallah ko sun ma'ataitu bayan na ƙari sallah sai ni zo annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ni gitta uzuri sai ni ce ya rasulullah inni kuntu usalli ko da ka kira ni abin abinda yasa ka gaban karba ma ba sallah nake yi fa sai manzon Allah ya ce alam yaqul lahu ta'ala ashe Allah madaukaki bai ce ba cikin qur'ani istajibu lillahi ku karba ma Allah wal rasul ku karba ma manzon Allah idza da aku in manzon Allah kira ku kaga me wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nunawa ashe kenan maganar da an ka hana cikin sallah maganar da bata da alaka amma manzon Allah in ya kira ko kana cikin sallah ko da sallar farilla ce wajibi ka karba mishi manya Allah ya kara mishi tsira da aminci dan me saboda Allah ya bada wannan umarni istajibu lillahi wal rasul idza da ku karba ma Allah haka ku karba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da ku in manzon Allah ya kira ku cikin kowane hali haƙi manzo Allah kira ka wajibinka na haka raba an yi mai gyara ko ba a yi mai ba amma yanzu in kana sallar farilla babanka ya kira ka za ka karɓa ba za ka karɓa ba don me saboda farilla ce farilla Ubangi, farilla ta haƙƙin ubangiji ya haƙƙin uba amma da nafila kake yi ubanka ya kira ka za ka karɓa ko ba za ka karɓa ba za ka karɓa domin nafila habbi ce amma karɓan babanka wajibi ne kun tuna hadisin abu huraira mai kisar eh, eh, eh, jurej dan jurej kisar jurej yana sallar nafila mahaifiyarsa ta zo ta ce ya jiraij bai karba mata ba ta yi hushi ta yi mai baka addu'a kuma addu'a ta kama shi ashe wannan na nuna in sallar farilla mutum ke yi mahaifinsa ya kira shi to wannan haƙƙin Allah ne ba zai karɓa ba amma in nafila kake yi tunda nafila mustahabbi ce amma karba ma mahaifi ko mahaifiya wajibi ne to in mahaifinka ya kira ka kana sallah sai ka ce na'am ka je ka saurare ko ka saurare ta in ya so ka dawo ka sake wata amma ba uzuri bane kana sallan nafila babanka ya kira ko uwarka ta kira ka ki karba wajibi ka karba amma shi manzon Allah da farillan da nafila sallallahu alaihi wasallama duk in ya kira ka wajibi ha karba mishi ina fatar kun fahimta sun maƙala ashe shi ibn al-mu'alla bai sani ba alheri ne an ka kira shi a sanar da shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi lawa allamannaka suratan lalle zan karantar da kai wata sura hiya a azama suratin fil qur'an wanda yake ita ce mafi girman sura duka cikin qur'ani sura nawa akwai cikin qur'ani sura 114 ko to duk surori 114 wacce ce mafi girma wannan surar da manzon Allah zai karantar da ibn al-mu'alla yanzu ita ce mafi girma duka cikin surori 114 na Qur'ani zan fada zan sanar da kai ita qabla an takhruja min al-masjid gabanin ka fita daga wannan masallacin fa akhadha bi yadi ibn al-mu'alla ya ce sai manzon Allah ya kama hannuna sai mun ka kama tafiya da cikin masallaci mun ka ta sama kofar masallaci falamma aranna an nakhruja da mun kai nuhin fita masallaci mun kai bakin kofa za mu fita qultu nace ya rasulullah ya manzon Allah innaka ƙulta ka face law allimannaka lalle zan zan sanar da kai a azama suratin fil qur'an mafi girman sura cikin qur'ani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha hiya sab'ul mathani ita ce sab'ul mathani wal qur'anul azim kuma ita ce alqur'ani mai girma allazi utitu wanda anka bani shi cikin suratul hijr ba Allah ya ce wala qad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim haqiqa mun baka ayoyi bakwai da cikin ayoyin da ake maimaita karatu su ne sab'ul mathani ay sab'u ayatin allati tusanna me ma'ana tusanna ayoyi bakwai da ake maimaita karatu ga kowace sallah sai an karanta to mun baka a sura mai ayoyi bakwai wadda ake maimaita karatunsu wal qur'an al wannan wawu adab tafsirin ne me kan mai tambaya tambaya menene sabul masani yace da kuma qur'ani mai girma ita suran nan dai ita ce qur'ani gaba ɗaya Allah ya dukule ta ya sa mata qur'ani don haka daga cikin sunayen suratul fatiha ana kiranta alqur'anul azim ana kiranta sabul masani ana kiranta alqur'anul azim to don me ake kiran suratul fatiha alqur'ani domin duk abin da ƙur'ani ya ƙumsa duk abin da ƙur'ani ke suwa, Allah ya ƙumshe shi cikin ayoyin nan bakwai na suratul fatiha kamar yadda malam abakar gumi Allah shi mai rahama yace cikin raddul azan tafsirinsa yace suratul fatiha ta ƙunshi duk abin da ƙur'ani ita ce kamar rumfa sauran surori da bakar zuwa suratul nasi sai wazan an azaka ya bisa gare ta sai zan kama sharhi gare ta amma duk abin da Allah ke son karanta su a cikin Qur'ani yana nan cikin suratul Fatiha sauran surori zan sharhi eh to kaga sai yace kenan kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mishi mafi mafi girman sura cikin Qur'ani ita ce suratul Fatiha duk da yake duka duka aya bakwai ce akwai ko sura guda wadda aya wadda adda aya 286 akwai sura guda da adda aya 200 akwai mai 180 da wani abu akwai ga sunan dai to amma wannan mai aya bakwai manzon Allah ya ce ita ce sura mafi girma cikin surorin Qur'ani Allah ya karama annabi tsira da aminci ashe ya ku jama'a sai ce rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin wa abu dawud da wannan sa'i ibn majah kun ga hadisin ma hadisi ne sahihi Allah ya karama annabi tsira da aminci ashe suratul fatiha ba karama bace babba ce to qalal hafiz hafizul Mundari, marubucin littafin a targhib wa tarhib Allah shi mai rahama ya ce Abu Sa'idin hadha Abu Sa'idin din wannan sahabin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla kila an ce la yu'rafu ismuhu ba san sunansa ba yana cikin mutanen da an kai sabani game da meye sunan su na hakikani kila tunda Abu Sa'id al-Kunya ce baban wani to me sunansa na yanka wakila an ce ismuhu rafi ibn ausin sunansa rafi dan aus wakila an ce alharith ibn nufai'in al nufai ibn al eh, an ce sunansa harith dan nufai ibn al warajahu abu umar annamiri wani babban malami abu umar annamiri ya rinjayar da wannan ra'ayin cewa sunan ibn al-mu'alla harith ibn nufai'in ibn al wane ne abu umar annamiri imamu ibn abdulbari ibn abdulbari da annamiri wakila gairu zalika kuma an haɗi wani wannan dai wallahu Allah shi ne mafi sani to takaici da hadisi musahihi ne yana nuna mana cewa suratul fatiha ita ce mafi girman sura duka daga cikin surorin Ƙur'ani. Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba cewa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu faqal ya ubay wa huwa yusalli faltafata ubay falam yujibhu wa ubay fa khaffafa ثم انصرف ila رسول sallallahu alaihi wa عليه واله وسلم فقال السلام ya يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله ma mana aka ya ubayyu an tujiba ni idh da'autuk faqal ya rasulullah inni kuntu fi salah qal falam tajid fi ma aw hallahu ilayya istajibu lillahi wal rasul idha da'akum lima yuhyikum qala bala wala Udu, insha Allah qal tuhibbu an uallimaka suratan lam yanzil fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi wala fil qur'an wala fil furqan mithlaha qala na'am ya rasulullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa taqra'u fi salati qala faqra ummul qur'an fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqan mithlaha wa innaha sab'un min masani mathani wal qur'anul azim rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa rawahu ibn khuzaimah wa ibn hibban fi sahihayhima wal hakim bi ikhtisarin an abi hurairata wa an ubayyin wa qala al hakim sahihun ala shart muslimin hadisi na gaba an karbo shi daga abu hurairah yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kharaja ala ubay ibn ka'ab ya fita zuwa inda ubay ibn ka'ab faƙala sai da ya isa inda ubayi sai ya ce ya ubayi sai ya kire ubayi wa hu yi salli shi kuma ubayi lokacin yana sallah faltafata ubayu sai ubayi ya juyo ya ga manzon Allah ne falla mai juba amma bai karɓa mishi ba saboda tunanin ba a magana cikin sallah kaga irin dai abin da ibn al-mu'alla ya yi ko wasalla ubayyun sai ubay ya ci gaba da sallarsa fa khaffafa amma sai ya gunci sallar ma'ana ya sauƙa sallar yi karatu guntu don me yi sauri ya sallama ya ji ya karba manzon Allah kaga ashe kenan ba yi karbawa ne akan wulakanci ba man sarrafa illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan ya sallama sai ya juya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kale ya ce assalamu alayka ya rasulullah yayi mai sallama amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wa alaikas salam manzon Allah ya karɓa mishi sallama sai ya ce mamana aka ya ubayu me ya hana ka ya kai ubayu an tujiba ni ka karɓa mini idda autuka lokacin na kira ka faƙal sai ubayyu ce ya rasu in ni kun fi sallah na kasance cikin sallah sallah nake yi lokacin kuma na san ba a magana cikin sallah ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce falam tajid fi ma aw Allahu ilay baka samu ba cikin abinda Allah ya mini wahayi baka samu ayar da Allah ke cewa ba istajibu lillahi ku karba ma Allah walin rasuli kuma ku karba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum in manzon Allah ya kira ku lima yuhyikum ga abin da ke raya ku qala bala ubay yace sosai ko na samu ya rasulullah wala udu insha Allah insha Allah ban sakewa da dukkan kiran ko ina sallah zan karba kaga shi wannan ya nuna ko mutum na sallah in ta fadilla ce in ta nafila manzo Allah yake rai dole ya karba manzo Allah ƙala sai manzon Allah ya ce tuhibbu an maka suratan kana son in karantar da kai wata sura in sanar da kai wata sura lam yanzil fit tawrati mithluha kwatankacin wannan sura bai sauko ba cikin attaurar da Allah ya sauko ma annabi Musa wala fil injili hakan ga cikin linjilar da Allah ya sauka ma annabi Isa wala fil zaburi haka cikin zaburar da annabi ya sauka Allah ya sauka ma annabi Dawuda wala fil furqan kai har cikin wannan Qur'ani da Allah ya bani Allah bai mithla kwatancin ta bai sauka na sai in karantar da kai surar da ba kwatancin ta cikin attaurar da linjila da zabura da Qur'ani ƙala na ya rasu ya ce a ƙware ko ina so ya rasu lallai Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai ya amsa mai tambaya da tambaya maimakon ya ce sura kaza sai ya amsa mai cikin tambaya sai ya ce kaifa ta karo fi salatiya in ka zo sallah ya kake karatu faƙala ya ce in ƙala ya ce faƙara ummul qur'an sai ya karanta fatiha fatiha nake karantawa Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa Allah kenan ma anzalallahu fit tawrati Allah bai saukar cikin attaura ba wala fil injili haka cikin linjila wala fil zabura haka cikin zabura wala fil qur'ani haka cikin qur'ani mithlaha Allah bai saukar da kwatancin suratul fatiha ba ashe kenan wace sura ce babu babu irinta suratul fatiha wa inna kuma suratul fatiha ita ce sab'un minal mathani ayoyi bakwai da cikin ayoyin da ake maimaita karatunsu wal qur'anul azim kuma ita ce alqur'ani mai girma allazi udituhu wanda an ka bani shi can da Allah ya ce wala qad ka sab'an minal mathani wal qur'anul azim haqiqa mun baka ayoyi bakwai waɗanda ake maimaita karatunsu kuma mun baka alqur'ani mai girma menene alqur'anul azim ita dai ce sab'ul mathani mecece sabul mathani suratul fatiha don me da ake kiranta sabul mathani saboda ayoyi bakwai ce sannan ga kowace sallah ana maimaita karatunta shi yasa ake kiran sabul ina fatar muna tare rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahihun wannan hadisi hadisi ne mai kyau ingantacce warawa ibn khuzaima ibn khuzaima ma ya ruwaito shi ibn hibban da ibn hibban fi yayi ma cikin littafan su wal hakim hakim ma ya ruwaito shi bi ikhtisari amma a takaice in short an abi huraira daga abu huraira wa an ubayyin kuma daga ubayyu. wa qala al hakim hakim yace sahihun wannan hadisin ingantacce ne ala shartu muslim yazo akan shartu muslim haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta gariya wannan yana nuna mana falalar suratul fatiha ko to Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba ya ce wa an anasin radiyallahu anhu ƙala kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi masirin fa zala, wa zala rajulun ila janibihi Ƙal faltafata an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala ala ukhbiruka bi abdalil qur'an Ƙala bala fatala alhamdulillahi rabbil alamin rawahu ibn hibban fi sahihihi wal hakim sahihun ala hadisi na gaba an karɓo shi daga anas yarda Allah tabbata gare shi anas ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam fi masira annabi ya kasance cikin wata tafiya fa nazala sai annabi ya kai ga wani wuri sai ya sauka an kai da zango wani zala rajulun ila janibi wani mutum sai ya sauka nan gefen annabi kusa ga annabi shi ma ya yi da zango nan ƙala ya ce wane ne adda ƙala anas marwacin hadisun yadda allah tabbata gare shi ya ce faltafatan na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya juyo zuwa ga wannan mutum da ya sauka kusa gare shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ala ukhbiruka kana so in baka labari bi abdalil qur'ani da mafificin alqur'ani duka cikin alqur'ani sura da tafi kowace kana so in fada ma qala bala sai mutumin yace na'am ina so ya manzon Allah fatala sai manzon Allah ya karanta suratul fatiha ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe ashe kenan duk surorin qur'ani wacce ce tafi kowace suratul fatiha Ya ce yace na Hibba na fi Imna Hibba na ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa na Hibba na wala hakim da hakim wa qala hakim yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne ala ya zo a kan sharɗin musulmi haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagariya Allah ya kara ma annabi tsira da aminci hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairata <coughs> radiyallahu anhu ƙala. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا عبدي ما سأل وفي رواية فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي fa idza qala maliki yawmiddin qal majjadani abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha bayni wa bayna abdi wa la abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala hadha la abdi rawahu muslimun Allahu akbar hadisi na gaba an karɓo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Me suna wannan hadisin kenan hadisul qudus Allah madaukakin sarki ya ce qasamtu salata na kasa sallah baini wa baina abdi tsakanina da bawa na nisfaini gida biyu bare biyu na an yi amfani da kalmar as-sala duk da kalmar as-sala kalma ce wanda ta yake tarayya ma'anoni masu yawa amma na ana nufin al-qira'a qasamtul kun fahimta na kasa karatu wanda ake cikin sallah to sai an kai amfani da kalmar sallah wanda yake ta kumshi abubuwa zai yawa karatu na cikin abin da sallah ta kumsa ko maimakon karatu sai an ka ba karatu sunan sallah don me saboda an nuna karatun ƙura'ani yanki ne mai ƙarfi daga cikin yankukukan sallah sallah na yi ba a karanta wani abu na ƙura'ani ba Ka gabata yi madalla to sai ya ce ƙasamtus salata na raba karatu bai ni wa bayyana abdi tsakanina da bawa na nisfai ni gida biyu karatun da bawa ke yi cikin sallah na raba shi gida biyu wala abdi masa ala kuma bawa na duk abin da ya roƙa ya tabbatar masa wa fi riwayatin cikin wata riwaya ta wannan hadisin da yana Abu Huraira fa nisfu hali rabin karatun nawa ne wa nisfu hali abdi rabi kuma na bawa na ne to yaya abin zai faru fa idza qala al abdu Allah tabaaraka wa ta'ala yace in bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa wasu ke cewa alhamdulillah rabbil alamin ita ce ayar farko ta fatiha wasu kuma suna ganin a bismillahir rahmanir rahim ita ce ayar farko ina fatar kun fahimta waɗanda na ce bismillahir rahmanir rahim ita ayar farko kaga ar-rahmanir rahim ta zanta biyu maliki yawmiddin ta zanta uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta zanta hudu ihdinas siratal mustaqim ta zanta biyar siratal ladina an'amta alaihim ta zanta shidda gairil magadubi alaihim waladdallin sai ta zanta bakwai waɗanda kuma sun ka ce a'a bismillah ba ta ciki alhamdulillah rabbil alamina mun ko karanta daidai alhamdulillah rabbil aya farko arrahmanir rahim ta zanta biyu maliki yawmiddin ta zanta uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta zanta hudu mustaqim ta المستقيم تذنتبيات صراط الذين an'amta alaihim ita za ta zama ta shidda maimakon wancan siratal ladina an'amta alaihim wurin alaihim aya ne gairul magadubi alaihim waladdallin sai ta zanta bakwai to mu koma komawa waɗanda na ce bismillahir rahmanir rahim ita aya farko to alhamdulillahi rabbil alamin ta zanta biyu arrahmanir rahim ta zanta uku eh maliki yau middin ta zanta hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta zanta biyar ihdinas siratal mustaqima ta zanta shidda to siratal ladina an'amta alaihim gairin maghdubi alaihim waladdallina matsayin aya guda ne sai ta zanta bakwai kun fahimta to yace Allah tabaaraka wata'ala yace fa idza qala al-abdu in bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta wannan aya daga cikin ayoyin Fatiha alallahu sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mini don hamdu godiya ce me ma'anar alhamdu ai athana'u bil jamili yabo na abu mai kyawo ya tabbata ga Allah shine hamd duk shi yasa ake cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah qala Allah sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mini kaga wannan Allah ta shafa ko fa idza qala in bawa yace arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai Allah kenan qala sai Allah yace afna alayya abdi bawa na yayabe ni kiran Allah mai rahama mai jin kai yabo ne kaga shi ma Allah ta shafa idza ƙala in yace maliki yau mamallakin ranar sakamako ƙala sai Allah yace majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya san ni mallaki ranar sakamako eh fa idza qala kaga shi ma eh, Allah ta shafa fa idza qala in bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah gare ka kawai muke bauta kuma gare ka kawai muke neman taimako wannan alƙawari ne nayi alƙawari kamar bawa yace ya Allah nayi alƙawari tsakanina da kai ba zan bauta ma kowa ba illa kai ba zan nemi taimako ga kowa ba illa gare ka kana gama sallah kuma kana tashi ko gida baka biya sai ka tai gidan wani akwai kwasa don Allah taimako ni tobe da iyaka na abinda iyaka na inda ka ce cikin sallah fa ka walwale <laughs> fa idza anta in billah in ka neman taimako neman taimako ga Allah duk da dukiyar da aga wancan da karfin da aga wancan da mulkin da aga kana hada shi da na Allah to don me ka zo inda yake neman taimako baka neman taimako ga Allah Allah ya shirya da mu to in bawa ya ce iyaka na abu da ya Allah gare ka kawai muke bauta wa iyaka nasta'in kuma gare ka kawai muke neman taimako ƙala sai Allah ya ce haza bayni wa bayna abdi wannan tana tsakani na da bawa na alƙawari ne yayi cewa ba zai bauta ma kowa ba illa ni ba zai nemi taimakon kowa ba illa illa gare ni ko to alƙawari ne tsakanin da bawa na in ya cika alƙawari ni ko in cika mishi na alƙawarin da ni kun fahimta to shi ne ma'anar haza bai niwa wa na abdi wannan na tsakanina da bawa na. alkawari ne in ya cika ni ko sai shi agreement in ya cika alkawarin ni kuma in cika na side of agreement wala abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roƙa ya tabbatar mishi fa idza qala in bawa yace ihdinas siratal mustaqim kaga da bakin nan zuwa ƙarshe addu'a ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu farkin nan daidaitacce wanne ne tafarki daidaitacce tafarkin musulunci Allah ka tabbatar da mu a kai dai siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗannan da kai ni'ima akan su su wane ne Allah ya wa ni'ima minan nabiyyin wasiddiqin wa shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa eh Allah ka hada mu da su tafarkin waɗannan da kai ni'ima gare su annabawa kenan da siddiqai da shuhada'u da salihai gairul magadubi alaihim ba waɗanda kai yi hushi akan su ba suwa Allah ya hushi da su yahudawa wala dalina kun ba tafarki batattu zuwa ne ne batattu nasara kaga tafarki na musulmi ba tafarki na yahuda nasara wannan addu'a ce yayi ko qala sai Allah ya ce hadha li abdi wannan ya tabbata ga bawa na wala abdi ma allah, duk abinda bawa na ya roƙa ya tabbatar mishi kenan sanda duk mutum ya karanta fatiha waɗannan addu'o'i annabi ya ba da garanci cewa Allah ya lamunci ya bashi ina fatar kun fahimta rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi qauluhu fada ce cikin hadisin da yace qasamtu salata yani alqira'a me as-sala yana nihin karatu na na kasa karatu tsakani na da bawa na gida biyu bi dalilin tafsiri biya saboda dalilin fassara sallah da karatun ina fatar kun fahimta waqat waqat tusammal qira'a salatan ana kiran karatu sallah Le kaune ha domin kasancewa karatu juz'an min ajza'iha yanki ne da cikin yankokin sallah wallahu a'lam wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar da kun gani Allah ya kara ma annabi tsira da aminci me yake nunawa yana nuna duk addu'o'in da nazo cikin suratul fatiha sadda duk musulmi yasu Allah ya karba to sai hadisi na gaba ya ce wa na abbas radiyallahu anhu maƙal waɗannan hadisan don mun yi su muna sabobi da dama don haka ba sai an tsaya wani fashin baki ba an fashi baka su tun daɗewa cikin riyadu salihi na cikin karatun bukhari cikin karatun bulugul maran don mun yi waɗannan hadisan madalla wa na abbas radiyallahu anhu maƙala ma jibril alaihi salamu ƙa'idun inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sami sami'a naqidan min fawqihi farafa ra'sahu faqal hadha babun min as-sama'i futiha lam yuftaq qattu illa al-yawm fanazala minhu malakun faqal hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yutahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara lan taqara bi harfin minhuma illa uditahu rawahu muslimun wannan sa'i wal hakim wa qala sahihun ala shartihima Allahu akbar hadisi na gaba an karbo shi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su dan Abbas yace bayyana ma Jibril alayhi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mala'ika Jibril yana zaune wurin Annabi tsira da aminci ya kama Annabi ziyara ana zaune suna fira sami'a naƙidan sai shi Jibril ya ji wani sauti Na da bi ma'ana saut sai jibril ya ji wani sauti min saman samansa fara fara sau sai ya daga kansa wa daga kai jibrilu sai jibril ana zaune majalisan annabi sai jibril ya ji sauti sama sai ya daga kai sama faqala sai jibril ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadha babun minas sama'i wannan sauti da kajiya wata kofa ce daga cikin kofofin sama fitaha da anka bude lam yufta qaddu da dai turar da Allah ya halici kofar nan ba a taba bude ta ba illa yau in bancin yau yanzu ya anka bude gidan ba kana jin kukan gidan ba madalla to haka jibril na jin sauti sama yana dagawa sai ya ce ma annabi wata sautin da ka ji a wata kofa ce da cikin kofofin sama an ka bude ba a taba bude ta ba kafin yau fana zala wa malakun sai ga mala'iki ya sauko daga kofar nan ya zo inda suke faƙala sai jibril ya ce ma annabi hadha malakun wannan mala'iki ne nazala ilal arda ya sauko zuwa duniya lam yanzil qad wannan mala'ikan da ka gani bai taɓa saukowa duniya ba illa yau in bancin yau an aiko shi ne da sako fa sallama sai mala'ikin ya yi musu sallama wa qala ce, abshir ya kai manzon Allah ka kayi albishir bi ni da wasu haska kai guda biyu jam'i na haske ya ake kiran jam'in haske da Hausa haska kai ko haskuna ko hasaki wanne ne yafi haske to hasuka <laughs> jam'in haske sai mala'ikin ya ce ma sallallahu alaihi wasu abshir bi ka yi albishir da wasu haske guda biyu uti ta huma da an ba baka su me makasudin saukowa mala'ika kenan Allah ya turo shi ne ya zo ya manzon Allah albishir dangane da wasu haske guda biyu da Allah ya bashi lam yutahunna lam biyun nabiyyun ba waɗannan hasken guda biyu da Allah ya baka ba a taɓa bashe su ga wani annabi ba kafin kai ba wani annabi da ya gabace ka da an ka ba su menene hasken fatihatul kitabi suratul fatiha da Allah ya baka haske ce wa khawati min suratul baqara da ƙarshen suratul baqara me su ƙarshen suratul baqara amanar rasulu kaga cikin amanar rasul cikin ƙarshen ta ai akwai addu'a rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal na, min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin kaga wannan duka addu'a ce to waɗannan haske ne da suratul fatiha da amanar rasul ƙarshen suratul baqara lan taqra bi harfin minhuma malaika yawa manzo ya cigaba da manzo Allah albishir baka taba karanta harafi guda da cikin su ba harafi na ana nuhin kalma ba wata kalma da za a karantawa cikin suratul fatiha da suratul baqara ƙarshen suratul baqara illa udita huface an baka abin nan sadda duka ce da siratal mustaqim Allah ne ce an baka siratal ladina an'amta alaihim an baka ghairil magdubi alaihim waladdallin Allah ce an baka rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana sai ya ce an baka rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina an baka rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi an baka wa'fu anna an yadda waghfir lana an baka e, warhamna an baka anta maulana fansurna ala alqawmil ka ita ma an baka rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin wannan da nasa'i wal hakim da hakim wa qala hakim yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne Allah sharɗe ma yazo akan sharɗin Bukhari da Muslim haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagariya sai hadisin ƙarshe wa insha Allah yace wa an wafilat ibn al-asqai radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ah ba mu isuwa ba an naqir me fasarar naqir <coughs> fasami an naqid min fawqihi bil mu'jama naqid huwa sautu shine sauti sai hadisin karshe wa insha Allah ta'ala cewa an wasilat ibn al-asqai radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala uditu makana taurati as-sab'a uditu makana zaburi al-mi'in uditu makana al-injil al-mathani wa fuddiltu bil mufassal rawahu ahmad wa fi isnadihi imran al-qattan Hadisinmu mu na ƙarshe yau kuma na ƙarshe cikin wannan babin insha Allah ta'ala an karɓo shi daga wafila ɗan aska sahabi ne da cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace uditu an bani makanat taurati maimakon at-taura wani annabi an ka ba at-taura annabi Musa alaihi salam at-taura ba dauke take da ilimin mukka ba to maimakon attaura an bani as-sab'a surorin nan guda bakwai waɗanne surori guda bakwai as diwal dogayen surori guda bakwai ta farkon su suratul baqara suratul al suratul nisa'i suratul ma'ida suratul an'am suratul a'rafi to ta bakwai sai malamai sun kai sabani wacce shi ta bakwai wasu sun ka ce tauba da amfal domin akwai malaman da ka ɗaukar da suratul tauba suratul amfal duk matsayin sura guda ne ina fatar kun fahimta suratul tauba da amfal wasu kuma su ce a suratul tauba kawai wasu kuma su ce a a suratul yunusa an da yi saɓani amma mafi ingancin zance shine suratul tauba da amfal to waɗannan su ne sab'ud diwal surori bakwai dogaye waɗanda annabi ya lamunce duk wanda ya karance su ya haddace su ya san ma'anarsu ya zama malami ya zama malami to ashe in baka haddace su ba baka san ma'anarsu ba hatta al'ana ya umar Tana da saura waɗannan surorin guda bakwai bakara ali imrana nisa'i ma'ida an'am A'rab, Surutu, Toba da Amfan. duk wanda ya san su ya haddace su ya san ma'anar su ya yi aiki da su ya zama malami gaban kowa ya daga hannu ya ce ni malami ne an ba shi lasar to su ne saboda dawal to maimakon attawara Allah ya bani saboda dawal duk alherin da attawara take dauke da shi surorin ga guda bakwai sun kumsai kun ji wannan kamar annabi na cewa duk alherin da Allah ya ba annabi Musa an haɗe mai cikin surorin nan bakwai wa wuditu makanar zabur maimakon zabura littafin da Allah ya ba annabi Dawuda shi kuma an ba wa wuditu makanar zab an ba ni maimakon zabura almi'in surorin da ake kira mi'in waɗanne surori ne mi'in surorin da na kunshi aya ɗari zuwa saman ɗari ba su cikin waɗancan sabo'ud diwal amma sun kai ɗari zuwa sama ka haka masurci yunusa misali da masu kama da su ne mi'in daga mi'a ne mi'in surori waɗanda yawan ayoyinsa ya kai ɗari zuwa sama amma ba cikin saboda dawal su ne mi'in wa uditu <clears throat> kenan duk alherin da Allah ya kunsa cikin zabura ta, annabi Dawuda to Allah ya kunsa mai cikin surorin nan waɗanda da aya ɗari zuwa sama uditu makanan injil maimakon injila kuma an bani almasani ayoyin nan da ake maimaita karatunsu menene masani suratul fatiha duk alherin da Allah ya kunsa cikin linjila Allah ya game mai cikin suratul fatiha ita ce uh, sab'ul masani ko wa fuddiltu to waɗannan su ne manyan littafan da Allah ya sauka ma annabawa attawara zabura da linjila to wa fuddiltu sai an ka fifita ni akan sauran annabawa bil mufassal daga jijjerun surori rarrababin surori waɗanne surori ne mafassal da bakin suratul hujurat akan mafi ingancin zance zuwa suratul nas me yasa ake kiran su mafassal saboda aya biyar sai ga an yi an yi sura aya uku an yi sura aya bakwai an yi sura aya 20 an yi sura shi yasa ake kiran su mafassal rarrababbin surori bakar aya 286 ce amma ina na aya uku ce kuma yadda bakar take sura ta qur'ani haka ina na take sura ta qur'ani ya halatta in ka zo sallah karanta fatiha kai inna adina dai ka duka kamar yadda ya halatta wani ya karanta bakara in yana sallah shi dai <laughs> ba in yana ba mutane sallah ba da kiyamar lalle ya bakara ce babu ruwanmu annabi ya yi umarni ya ce duk wanda an kasa liman ya yi la'akari ya yi koyi da mafi rauninsu wa qatada bi arafihim kai koyi kai liman kai koyi da mafi yanzu ba ga mutane nan ba a ce tare za mu to in liman mai hankali ne mai ilimi mai biyar sunna ahli sunna ne to kahin ya bada sallah sai yayi la'akari wahin rauni ga wani dattijo can ko ga wani marashi lafiya can ko ga wani yaro can kaga waɗannan masu ne masu rauni ba to annabi ya ce kahin ya da sallah yayi la'akari da masu rauni don mi kada ya ɗauki kai na shi an samu liman kila matashi ne ko aure bai yi ba kafafunsa lahiya lau cikin mamunsa akwai dan shekara 83 kun babu ruwa ne shi irin sai ya ɗauka wanda yaka iya tsayi haka ɗan 83 na yayi adalci madalla to in za ka ba da sallah ya kai liman matashi ila akari da dattijin can mai shekara 80 yaya za kai yi wani irin karatu za ka yi da ɗan shekarar 80 bai wahala ba ga wani marashi lafiya can saboda kwaɗayin falalar jam'i ya zo yaya za ka yadda baka wahal da shi ba shi a aikin hankali amma liman ya yi ta ja ya yi ta ja kamar ana ƙiyamun wa allah ka bari in ka ta ƙiyamun lalaka yawan nan jeren giya tom tom sai to ya ce wa fulliltu ni kuma an fifita ni bil mufassal da rarrababin surori rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito shi wa fi isnadi imran al-qattan wannan hadisi hadisi ne hasan to me wannan ke nunawa wannan na nuna ashe kenan duk alherin da Allah ya ba annabawan da na gabaci annabi Muhammadu Allah ya haɗe ma annabi Muhammadu shi kuma har da ƙari littafan da Allah ya saukar a taura da zabura da linjila duk alherin da zuwa kunsa Allah ya kunsa shi cikin alkur'ani kuma har da ƙari muna tare sannan abu na biyu da wannan eh, hadisi ke karanta tun da hadisi ne hasanun ko ana gina hukunci a kansa abu na biyu shi ne ashe Alƙur'ani malamai sun kasa shi ko ma annabin ma da kai ne sallallahu alaihi sallama tun da wannan hadisin annabi ne annabi ya kasa ƙur'ani gida hudu na farko akwai sabuɗuwal surorin da ake kira sabuɗuwal, sannan akwai surorin da ake kira mi'in sannan akwai al-musanna sannan akwai al wai wannan wakasa qur'ani gida hudu annabi sallallahu alaihi wasallam sab'ud diwal surori bakwai dogaye sannan mi'in ay surori waɗanda yawan ayoyinsu ya kai 100 ko 100 ba kadan ko 100 da ƙari kadan amma ba cikin saboda dawal su ne mi'in sannan na uku almusanna wasu sun musanna fassara biyu amma mu guda zamu la'akari da ita Fasara ta farko shine bayan ayo surori masu aya ɗari, to surorin da ke biyar su sun kace su ne musanna amma tun daga mu da hadisai ingantattu da ayar qur'ani an kira musanna suratul fatiha ba za mu saki wancan mukama yayaye ba don haka almusanna ita suratul fatiha sai mufassal rarrababbin surori da bakin suratul jiran zuwa nasi to shine duk alherin da a cikin at-taura Allah ya hade ma annabi cikin sab'ud diwan duk alherin da a cikin linjila an hade cikin suratul fatiha ko eh duk alherin da a cikin zabura an hade cikin me'in alherin da a cikin linjila an haɗe ma annabi cikin suratul fatiha yace sai an ka fifita ni da mufassal ashe kenan rarrababbin surori ba wani alherin da a cikin su ba wani annabi gabani na da an ka ba wannan alherin ni ne hihita da wannan ina fatar kun fahimta da dai sauran abubuwan da wannan hadisin ke karantarwa muna roƙon Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci ashe mun ji kenan suratul fatiha ba karama bace ya ku musulmi hadisi ya tabbata su abu da al-khudri sahabban annabi tafiya ta kama su sun haka wani gari sun ka nemi a basu liyafa mutanen garin sun ka cewa yana muka saukar da ku mu ba mu da liyafa sun ka tai bayan gari sun ka sauka dare na yi sai kunama ta halbi sarkin garin an kai yi dabarun da aka yi kunama ta ki sai